أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد بأهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه حديثي ننوى ذا متاشني لقيت بن سبراكو قال المصنف رحمه الله تعالى وأن لقيت بن سبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصحه بن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمت wannan hadisi wannan ka abin nan yau za a samu matsala in ba sa aka yi ba wannan hadisi yana karanta da mu yana karanta da mu isbagul wudu kyautata alwala da cikata ya ce an karɓo wannan hadisi daga laqit ibn sabra laqit ibn sabra ana yi masa alkunya da abu razin daga cikin sahabbai ne yana cikin sahabbai manya-manyan sahabbai wanda suka ce asalinsa daga ƙasar ɗa'ifa yake taƙif kenan mutanen ɗa'ifa ya taho nan maka ya zo ya musulunta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ruwaito mana wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asbiri lodo wato ka kyautata alwala ka cika ta kyautata alwala tare da cika ta shi ne isbagul wudu isbagul wudu shine itimamuhu ma istikmalil a'dha wato ka cika alwala ka kyautata ta ta hanyar wanke dukkan gabobi kamar yadda shari'a ta bayyana ka wanke gabobin alwala yadda ake yi kowanne da iya haddin da aka ce ka wanke sau uku uku ko sau biyu biyu ko sau ɗaiɗai ya zama wadda ya zama cikakken ya zama ta zama cikakkiyar alwala kamar yadda annabi ya koyar shine ake nufi da isbaqil wudu wato ka cika alwala ka kyautata ta cikawa tare da kyautatawa shi ake nufi asbigil wudu wa khallil bainal asabi kuma ka tsetsefe tsakanin yatsu yatsun hannunka da yatsun kafa gaba daya tunda nan yayi idlaki khallilil asabi okay aina ne okay an gane ko ka tsatsefe yatsun yatsunka tsatsefe tsakanin yatsu wa balik filistin sha kuma ka kai matuƙa wajen shaƙarwa kaiwa matuƙa wajen shaƙarwa shine ka zuƙi ruwa zuwa cikin hancinka sai ya shiga sai ruwa sun shiga cikin hancin sannan ka fyaco shine kaiwa matuƙa kenan illa an takuna sa'iman sai dai in ka kasance kana azumi saboda gudun kada ruwan ya wuce ya zo makoshinka ya fada ciki sai ya karya azumi in ba azumi kake yi ba to a rika kaiwa matuƙa kaga umarni ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan cewa mutum ya shaƙa ruwa da ƙarfi a cikin hancinsa sannan face wanda yake nuna wato shaƙa yana daga cikin wajibabbu wajibabbun alwala wato wajibi ne a cikin alwala shakarwa ba sunna ba kamar yadda ake lissafawa cikin abin na malikiya cewa sunnonin alwala daga ciki akwai kukura baki da shakarwa da fyacewa abin da ya fi inganci kamar yadda malamai muhakkikuna suka bayyana hmm. shine wajibi ne daga cikin wajibabbun alwala min wajibatul wudu shaka ruwa fyacewa da kurkure baki an gane wa sai ce akhrajahu al-arba'atu wa sahibun khuzaimata malamai hudu suka fitar da hadisin nan abu dauda tirmizi nasa'i da kuma ibnu maja da kuma ibnu khuzaima a cikin sahihinsa kuma ya inganta hadisin hadisi ne sahihi wali abi daud abu daud yana da ruwaya yana da wata ruwaya fi ruwayatin a wata ruwaya da ruwaito idza tawadda'ata kuma idan za ka yi alwala famadmit ka kurkura bakinka kaga umarni ne anan akwai wani dalili da ya kawar da wannan umarnin daga wujubi zuwa istihbab babu don haka kaga kenan yana nan a wujubi ma'ana wajibi ne kurkuran baki ya zama wajibi a kurkura baki cikin alwala an gane ta tayyib sai ce mai wa'an usmana radiyallahu ta'ala anhu wato usman ibn affan abu abdullahi ko abu amru aka suke masa alkunya abu abdullahi ko abu amru. wato thalithu khulafa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi maganar sa a baya kwanaki ya ruwaito mana hadithi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsatsefe gemunsa fil wudu'i a cikin alwala lokacin da zai alwala yana tsefe gemu tsefe gemu kuma shine wanda yake da gemu sosai sai in ya debo ruwa in ya wanke abin nan ɗinsa ba wai ka sa hannu ka abin nan ba ne ɗebo ruwa ka sai ka tsoma gemu a ciki sai ka karkaɗe shi sai wanke kenan an gane kamar yadda ya zo a wata ruwaya cikin alwalan kana wanke fuska lokacin da ka zo wanke fuska idan ka wanke fuska sai ka ɗebo ruwa kuma ka tsoma gemu a ciki haka sai ka shi ne abin nan ah, babu adadi layaka kawai ka tsefe ya ce kawai ka shine ka sa ruwan haka a ciki kaɗe kaɗe shi kenan shi ne tsefewan kenan ai <laughs> shi ne ma'ana tsefe gemu ɗin an gane ko? na wannan hadisi na sai na uthman ne hadisi mafi inganci a wannan babi ma'ana a babin tsefe gemu a alwala akwai hadisin anas dan maliku wanda aka ruwaito shi yazo yake cewa a tani jibrilu faƙala idza tawadda'ata fakhallil lihyataka hadisi ne da'ifun jiddan bai inganta ba a gani bai tabbata ga wannan ruwayar wanda ya tabbata shine wannan ruwaya ta Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an akwai hadisin Ali bin Abi Talib shi bai inganta ba amma dai wannan shine mafi inganci a wannan babi an gane ko wa'an abdullahi bin zaid radiyallahu an inna nabiya sallallahu alaihi wasallam a utiya bi thuluthai muddin faja'ala ya duluku zira'aihi akhrajahu ahmad wa sahahahu hubunan huzaimata wannan kuma hadisin yadulluna ala miqdari ma'il wudu yadulluna ala miqdari ma'il wudu yana shirar da mu akan gwargwadon ruwa quantity na ruwa da mutum zai alwala da shi an karbo hadisi daga abdullahi ibn zaid radiyallahu ta'ala an ya ce innan nabi ya sallama hakika annabi sallallahu alaihi sallama utiya bi thuluthai muddin an zo masa da biyu bisa ukun muddu na ruwa wannan mudun nabi wannan mudun nabi da ake auna zakkan kono ko zakkan fit da kai ba kwanan sha ba mudu fa ba sa'i ba mudun nabi karami ne a yi za a gan shi ake zakan da kai ana auna guda hudu shine sa'i daya an gane akwai babban kuma wanda sa'i kenan wanda ya kai girman kwanon awu da ake auna abin nan da shi an gane to wannan mudun din aka zo da shi 2 over 3 na shi na kwantitin ruwan ya yi alwala da shi ya ishe shi alwala mm. wannan yana nuna maka tsafta a musulunci mm. tsafta a musulunci kada mutum ya bar jikinsa da datti da yawa ko da yaushe saboda kaga mutum ya datti da yawa kaga wannan ba zai she shi ba yi to amma hadisi babu hadisin da yazo akwai hadisin da yazo guda biyu daya yake nuna cewa ya yi alwala utiya bi nisfi muddin da dayan kuma utiya bi thuluthi muddin fatawadda bihi kilal ne lam yasih eh, dukan su da'if kilal ne da'ifun amma wannan hadithi shine sahu shay'in fi hadha bab babin da yake alladhi yadullu ala miqdar alma alladhi yatawaddau bihi shine hadisin abdullah bin zaid radiyallahu ta'ala anhu an gane ba saboda haka hadisin da ya yazo yake cewa annahu tawadda'a bi thuluthi muddin lam yasih hadha hadith da kuma annahu utiya bi nisfi muddin fatawadda'a bihi lam yasiha aidan hadal hadith an gane ko saboda haka idan mutum zai alwala ya kiyaye sunna sunna shine ya karanta ruwa kamar da zamu gani a cikin risala ya kawo wannan magana taqalilul ma'i sunnatun karanta ruwa cikin alwala sunna ce shi yasa wasu yin alwala a bakin famfo a bude famfo sha yana zuba bid'a suke yi a ita bid'a fa ba wai sai ka je kana cikin ayyukan kama bid'a ta zaje su kana ce ya cewa shi ahlus sunna ne amma kuma ahlul bid'a ne yana aikata wasu abubuwa na bid'a yin barnan ruwa a cikin alwala ko wanka bid'a ne dole mutum ya kiyaye wannan ka gani to saboda haka abinda as sunna shine mutum ya karanta ruwa wajen alwala ko wanka yana daga cikin sunna sai ce faja'ala ya duluku zira'aihi sai ya rika shine manan ja'ala sai ya rika cuccuda zira'insa lokacin da yake alwala yana cuccudawa a nan in ka zubarwa sai ka cuccuda cuccuda wannan a cikin alwala akhrajahu ahmad wa sahahu ibn mata wannan hadisi ne sahih ingantacce ne نعم سيتي وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ to anan yana magana akan mashul uzunaini ana kaga hadisin farko yana ya dullo ala anna masal bima'in jadid wanda malaman fikihu suka samo a wannan wurin suke cewa wata jididul ma'i lahuma ai li masil uzunaini sunnatun to amma kuma sai dai hadisin kuma bai inganta ba to sai ya ce wa anhu an karbo daga gare shi waye abdullahi bin zaid radiyallahu anhu sai ce annahu annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya akhudhu yana ɗebo ma'an ruwa li'udhunaihi ga kunnuwarsa ko kuma ka domin shafar kunnuwansa ya ɗebo wasu ruwa domin shafa kunnuwansa khilafal ma'il ladhi akhadhahu li ra'sihi sabanin ruwan da ya ɗebo don shafan kansa wato ya yi shafan kai sai sake taɓo ruwa domin shafar kunne ba da ragowan danshin ruwan da ke hannunsa wanda ya shafi kai ba e akwai gaira akwai ruwayan gaira duka lafuzar iya eh? abin nan a wannan ya hudu ma'an khilafal ma'il labi a akhadahu li ra'asihi akwai naskokin da suka zo da gaira eh da kama gaira ce ta musulun daban ce ita ba matsala a yi duka ɗaya ne wato in ka ce gaira banda wato banda ruwan ba da ruwa ko ka ce ba da ruwan da ya ɗebo don shafan kansa ba ba da ruwan da ya ɗebo domin shafan kansa ba sai ya ce albai al-baihaqi imamul bai baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin sunanul baihaqi sunan ɗinsa da sauran wasu malaman masu sun fitar da shi kamar imamul hakim ya fitar da hadisin a cikin musadrak tashi shi da kansa ya ce wa isnaduhu sahih kuma isnadin sahih haka ne domin dukan ruwa din to ta wace fuska ne ya zama da ifi to shine a nan sai ce wa huwa inda muslim wa huwa ai hadhal hadith wannan hadithin ya zo a wurin imamu muslim muslim ya ruwaito hadisin min hadhal wajihi ta wannan fuskar bi ma'ana bi hadhal isnad ta wannan isnadin shine min hadhal wajihi an gane ko amma bi lafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghayra fadli yadai haka lafazin yazo ya shafi kansa bima'in da wasu ruwa ghayra fadli yadaihi ba ragowan ruwan da ya wanke hannayensa ba wanke hannu zuwa gwiwan hannu an gane ko wato kan da wanke hannu ba sai an wanke hannu an gama wanke hannu eh. sannan za a shafan kai ba to ba da ragowan danshin ruwan da ke hannunsa bai wanke hannayensa ya shafi kai ba haka lafazin ya zo amma ba wai bi khilafi ma illazi akhadha li ra'sihi ba to anan inda aka samu dama dama wato shi yasa wannan shi malam ibnu hajar da ya kawo wannan ruwaya ta muslim sai ya ce wa huwal mahfuz shine ingantacce wannan so ɗayan kenan ruwayan bai haƙiri ya zama shaf ma mahfuz muqabilul shaf kamar yadda munkar muqabil ma'ruf an gane da hausa zaka ce kawai wannan shine sahihi ingantacce mahfuz kenan sun suka ce mahfuz suna nufin ingantacce kenan sun suka shine shaf opposite na shas kenan an gane ko to wajahin shazi din wasu masu fiqat ne mutum uku fikat suka ruwaito hadisin da isnadin zuwa ga abdullahi dan zait da lafazin bai haƙi sai aka samu wasu fiƙat guda shida zuwa bakwai suka ruwaito da lafazin muslim kuma duk malamin su daya kuma dama ta arifin shazi shine mai an yi khalifa an yi khalifa fikatu a fikat a takaice ko kuma ma rawahu fikatu mukhalifan lima rawahu fikat ko al'ausaku dama ko dai zama ausaku ko kuma jama'atu fikat dama ɗayan biyu ne ko dai ya zama ya fi shi fika ko kuma ya zama dukansu fikat ne alamar tabatin wahida ghaira anna ha'ula'i ƙilla wa ha'ula'i kusura an gane to nan wajen yawan ne dukkan su fiƙat ne amma adadi wajen mutum shida zuwa bakwai suka ruwaito da lafazin musulun isnadi ɗaya ne malamin su ɗaya ne suka saba wa mutum wasu fiƙat guda uku su kuma suka ruwaito da lafazin bai haƙi ɗin duk bai haƙi ɗin ya kawo ruwayoyin duka biyu hada na musulun ɗin ma na fata an fahimta amma si ma kansa bai haƙe ishara cewa wannan ruwayar ta ta wancan ta lafaz mai zundinki cewa ya shafi kansa ba da ragowan ruwan hannun shi ba ita ce tafi inganci na fata an fahimta to wannan shi ne tabbataccen ruwaya shi yasa suka ce lafazin bai haƙi shazi ne kaga if ne wa shazu kuma shazun abadan yana na a shaz domin kuskure aka samu daga su masu ruwaya din dama laisa min sharɗin thiqati an la yukhti'a wannan ƙa'ida ce gun malamai laisa min sharɗin thiqati an la yukhti'a walakin idza akhta bayyan na ba sharadi bane don an ce mutum fika baya kuskure kenan ba yana yin kuskure na fata an fahimta a ba sai ka jaddada ruwa ba ai ka lura ai ce wannan ruwa ya musulun ɗin kaga cewa masu habi ra'asihi bima'in ghairi fadl dai ya shafi kansa ba da ragowar ruwa fadl shine baƙiya a nan gurin alfadlu bima'ana ma baƙiya wato ya shafi kansa ya shafi kai ba da ragowar danshin ruwan da ya wanke hannu ba haka maganar ta zo ba wai cewa ya yi. ya shafi kunnensa ba da ragowar ruwan da ya shafi kansa ba ba haka bane maganar na fata inda haka ne maganar to sai zama tajdidul ma'i lil uzunaini din yana nan kenan saboda haka wannan ruwa da tuna cewa ya shafi kunnensa ba da danshin ruwan da ya shafi kanshi ba ruwaya ce wanda kuskure aka samu ba haka maganar take ba na fata an fahimta kuskure aka samu wajen ruwaya saboda haka kenan a nan yana nuna kenan za ka shafi kanka da ragowar danshin ruwan hannunka domin haka aka lafazin ruwa aka malamai suka bayyana sunna ce yin haka din na fata an fahimta saboda a'a ba abin nan ba matanin sinadinsa rijal din sikat rijalul isnad thiqat walakin fil matan ne aka samu khata eh, a wancan matanin da na bai haƙi da yake cewa ya akhudhu li udhnayhi ma'an khilafa khilafa khilafa al-ma'i allazi akhadhahu li ra'sihi wannan kuskure ne ba haka magana take ba bibiyar ruwayar ya nuna cewa ingantaccen magana shine ya shafi kansa da ruwan da ruwan da ba ragowa wato ba da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba haka magana take kaga ba maganar tajdidul ma'i lil uznaini bane shi yasa malamai suka kawo hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda Abu Dawud ya ruwaito cewa al udunani minar ra'asi shi yasa dukkan ruwayoyin da suka zo na hadisai na sifar shafan kai da kunnuwa ba a rabe tsakanin kunne shafan kunne da na kai saboda kai hukuncin abin kunne hukuncin kai ne domin al'udhuna ne minar ra'asi kunnuwa ɓangaren kai ne rarraka lokacin da aka zo shafan kai ba a rarrabe shafan kai da kunni da ka shafa ka dawa kawai sai ka shafi kunni hukuncinsu ɗaya ne ba a jaddada ruwa gare su na ba ta an fahimta yawon an gane wannan go saboda haka wancan wayar da take nuna cewa ana jaddada ruwan shafan kunne kuskure ne an gane go yawon sai ya ce wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kul inna ummati ya tuna yau malkiyama ghurran muhajjalin min athari al-wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan yana nuna mana falalan alwala alwala tana da falala daga cikin falalarta wannan hadisin na abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati haƙiƙa um-, al'ummata ya atuna yawmal qiyamati za su zo ranar alƙiyama gurran masu fararen goshi ko ka ce masu hasken goshi muhajjalina masu hasken kafafuwa wato kafafuwa da hannaye su ne muhajjal domin al-gurra ne haske da yake goshi shi ne asalin gurra da tahjil shi ake ana samun sa a jikin doki doki da ake cewa mai fari biyar wanda za a ga doki baki amma da fari a goshinsa haka daga tsakiyar kanshi haka zuwa zuwa zuwa kan hancinsa ga fari sannan kafafunsa kuma daidai saman kofoton za ga fari ne gashin farare ne guda hudu kafafun to wannan dokin yana da daraja a gurin masu harkar dawakai to wannan shi ake cewa farin fari biyar a jikin doki ne to sai aka aro wannan ma'anar zuwa ga alwala wato saboda wanke fuska a alwala shi fuska ta mutu ya tashi yana haske a fuska sannan kuma hannayensa da kafafuwansa saboda wankin alwala suna haske su ne za su dinga haska mutum haska wa mutum gaba su musulmi kenan a ranar alkiyama wayanan wuraren za su dinga yin haske na fata an fahimta to shi ne annabi ya ce da wannan alamun zai gane al'umashi lokacin da ake cakuɗe da dukkan duniya gaba ɗaya lokacin da aka tashi kiyama shi ne ma'anan gurran masu hasken goshi muhajjalin masu hasken kafafuwa da hannaye min atharil wudu'i daga guraben alwala saboda guraben alwala kenan an gane ko sai yake cewa famanista istata'a minkum an yutila ghurratahu duk wanda ya samu iko daga cikin ku ya tsawaita haskensa na goshi falyaf'al to ya aikata mana yayi duk wanda ya samu iko ya tsawaita haskensa sai ya tsawaita muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wal lafzu li muslim amma lafazin nan na muslim ne wato muslim ya fitar da wannan lafazi wannan hadisi ya inganta sahihi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai dai kuma malamai wajen binciken su suka gano cewa a cikin isnad a cikin matanin hadisin akwai wata jumla wanda take mudraj ce akwai idraji a ciki a gani to idraji kuma shine rawi ya ƙara wata jumla ko wata kalma ko wata magana a cikin hadisi wanda baya cikin hadisin don ƙarin bayani ba ta da ya kawo wani abu da zai bambance tsakanin hadisin da tashi magana ba shine idraji to shine suka ce daga inda ya ce famanista ta'a aminkum an yi yutila gurratahu magana abu huraira ce an gane ko abu huraira ne ya ruwaito wannan hadisin an gano haka ne musamman a ruwayar imamu ahmad radiyallahu abin rahimahullahu ta'ala ya ruwaito hadisin ta hanyar fulaih an nu'aim al-mujmir ɗaya daga cikin ɗaliban abu huraira suka bayyana cewa wannan kalmar na faman ɗala hu faman ɗa an yi gurrata hu falyaf'al magana ce wanda ba ta cikin hadisi ɗin ba annabi ne ya faɗe ta ba magana ce ta abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa shi mujmir ya bayyana haka nan na fata an fahimta wato shi nu'aym bin abdullahi mujmir ne ya bayyana wannan maganar kuma dukkan ruwayoyin da aka ruwaito gaba daya wannan na wannan hadisin tunda abu ba abu hurairah ne ya kadaita da wannan ruwayar ba wasu sun ruwaito wannan hadisin ma da dama kuma kowanne daga cikinsu babu wanda ya kawo wannan ƙarin daga cikin sahabbai ba wanda ya kawo wannan ƙarin na famanista ta aminkum an hufal ya falyafal din an gane ba to kun ga wannan yana nuna mana falalan alwala cewa masu musulmai za su tashi da fararen goshi da kuma fararen kafafuwa da hannaye a ranar alkiyama an gane sai ce wa an aisha ta radiyallahu an kalat kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibu hutta yammunu na olihi wata rajulihi. wa tuhurihi wa fi sha'anihi kulle muttafaqun alai wannan hadisi kuma shi kuma yana karantar da mu wato komai mutum zai yayi da ya fara da dama at-tayammunu fil wudu'i kenan sai ce an karbo daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yu'jibuhu at annabi ya kasance sallallahu alaihi wa sallama damantawa shine at damantawa fara abu da dama tana ba shi sha'awa shine yu'jibuhu tana ba shi sha'awa fita na ulihi a cikin sa takalma daga na'al ne an na'alu takalma kenan in ka ce tana'altu bi na labistun na'al eh, tana'ala fulan bi na labisa an na'al an gane ko to a tana'ulu tana'ala ya tana'alu tana'ulan shine ma'ana mazdari ne shine ma'ana yana sa takalma to wajen sa takalman yana fara sa kafar hagu da kafar dama kafin kafar hagu duk abinda mutum zai ya fara dama saboda neman albarka ya yi fara da bangaren dama wata rajulihi da kuma gyaran kansa wato kumin taje kai idan mutum zai kum ya fara ta gefen dama gefen dama sannan ya yi gefen hagu wa tsohorihi da kuma a cikin tsarkinsa duhur ya haɗe da alwala da wanka duka duhur ne wato alwala zai fara wanke gabobin dama kafin hagu a wanka ma sai fara dama kafin hagu na fata an fahimta wajen zuba ruwa wa fi sha'anihi kullihi a cikin da kuma cikin al'amuransa gaba ɗaya. cikin al'amuransa gaba ɗaya. an gane go to sai ce mutafin alaihi bukhari da muslim suka fito wannan hadithi shi yasa suke cewa ko aski ne zaka je ka bawa mai aski ma aski to kai ka gaya masa ya fara ta bangaren dama domin ya tabbata a ruwa ya ingantacciya annabi salama in za masa aski ana farawa ne ta dama gefen dama sannan dawo gefen hagu so mai aski ya fara ya sa aska ta bangaren hagu ya kai masa tambihi ya fara ta dama don ita ce sunna eh haka ita ce sunna a ah, to ya zama ya zama shedan kenan sai ka daina zuwa wurin sa aski eh sai ka daina zuwa wurin sa aski ƙwarai da gaske eh haka mai yankan farce mai yankan akai fa shi ma in zai fara in ya kama hagunka ka ce da dama sai ka mika masa dama sai ka karantar da shi sai ka gaya masa ka ce manzan Allah sai sai ka hada shi da manzan Allah kai tsaye <laughs> ba wai kai ne ra'ayinka bane eh, ibada kake yi don koyi kake da manzon Allah sallallahu alaihi duk musulmi kuma ya kamata ya zama abun koyin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir ko to haka dole ne da'awar kenan fa balligo anni walau aya din kenan ai hmm. duk inda ka je zaka yi da'awa oh, ko a menene zaka zaka yi kiran mutane zuwa ga sunna hmm. ka gani kada a dinga barin abun kawai haka ba wai a karanta kawai a bar shi a littafi ba a wajen tarajjul malam eh ne ingancin wani hadisi da na gani a ibnu mada da abu dawud da sun fitar na annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan yin Eh, yawan gyaran gashi ba yawan gyaran gashi ne aka ce aka hana ai ba wai yin gyaran gashin ba eh, a to a yawan ya inganta wannan yawan yin ne aka hana kada mutum ko da yaushe kawai kaga mutum yana yawo da kum <laughs> eh sai a caka ma kum din kai kawai ana yawo da shi akai shi irin wannan ne aka hana ko wanka ma ai annabi yana cewa kada mutum ya zama kullun wanka yake kaga akwai hadisi ya inganta kuma hadisi abin <laughs> kamata mutum ya dinga tara gashi ya yawa ba ya kamata ya dinga gyara ya gyara aski ya dinga rage su rage su ma domin tara gashi ya yawa kuma ba ɗabi'ar musulmi bane ba ƙwarai da gaske tara gashi baya cikin ɗabi'ar musulmi a gani wannan hadisin ya inganta wannan ana maganan kasara ne yawan yi sai zama to ka shagaltu da gyaran jikinka kawai ba gyaran ruhi ba eh eh gyaran zuciya ne ya kamata ko da yaushe kaman kwalliya ne ai gyaran kai kaman kwalliya ne saboda haka kwalliyan ne karkar yawaita yin sa ina fata an fahimta eh eh yar gugan nan wata ranka dinga ka dinga eh dama hannun dama kawai za a fara ba wanda aka ce ga wanda za a fara kai dai hannun dama aka ce saboda aka in aka ce hannun dama kowanne ya fara yayi eh kowace yatsa ya fara amma dai ta dama ce wannan bai inganta ba bare kuwa duk wata ruwa ta ce ya tsaga wacce za a fara da ita bai inganta ba hadisin bare da gaske eh mu ci gaba da karatun haraki ko eh wanka ya ce wai eh akalla a sati kai wanka sau hudu eh bashin kwana uku eh akalla ka yi sau hudu fashin kwana daidai eh shi kenan ka huta <laughs> akwai wani akwai wani shi kullun wanka kullun wankan ma sau biyu yake yi ba wai sau daidai ba ma a sau biyu yake wanka yayi da safe yayi da yamma ah, ai wannan ai magana ce wanda aka fahimta me ake nufi da haka cewa in mutum yana yin hakan kenan ya saba shari'a bai saba ba abin da ake nuna maka ka shagaltu ne ya zama ka mai da hankali akan abun kawai so kaga ba mafhumul mukhalafa ake magana nan ba ina fata an fahimta yawwa wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum akhrajahu al-arba'atu was-sahah ibn khuzaimah an gane go yace an karbo daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan kama umarni ne ya zo wancan labari take bamu ita aisha cewa annabi ga abin da ke ba sha'awa yana fara abubuwa da dama nan kuma umarni ne ya zo al'amuru ne nan mu da yin da damantawa din sai ya ce kala rasulullah sallallahu hadisin abu huraira kenan idza tawadda'tum idan za ku yi alwala fabda'u bima yaminikum ku fara da damanku ku an gane ko wato ku fara da dama akhrajahu al-arba'a malamai hudun nan suka fitar ibnu tay abun nan ibnu abu dauda imamu nasa'i tirmizi ibnu majah wasahu ibnu kuzaima ibnu kuzaima ya inganta hadisin shi ma ya rawaito hadisin kuma ya inganta shi amma nan gurin da ya yi idlaqin cewa akhrajahu al-arba'a da wannan lafazin yana daga cikin auham na ibnu hajar Eh, yana daga cikin auham domin ba dukansu ne suka ruwaito wannan lafazin na ibnu maja ne shi kadai ne fitar da lafazin a haka cewa idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum shi ibn maja ne fitar da wannan lafazin a haka amma wato ibn huzaima da abu abun nan da abu daud su biyun lafazin su cewa idza labistum wa idza tawadda'tum Hmm, haka lafazin ya zo iza labistum wa iza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum haka lafazin ya zo hmm. bi ayaminikum kai afwan bi ayaminikum ayamin hmm. ima jab'in yamin ne to kaga wannan lafazin abu dawuda da imamu ibnu khuzaima kenan idza labistum idan za ku sa tufafi wa idza tawadda'tum kuma idan za ku yi alwala kaga haka lafazin yazo wanda ibnu majah bai fitar da lafazin idza labistum ba sai dai idza tawadda'tum iya nan kaga lafazin na ibnu majah shine amfani da shi a nan amma na abu dauda da huzaima shine idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum haka lafazin yazo na na su waɗannan kenan amma imamun nasa'i da tirmizi nasu lafazin cewa yi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa qamisan to kaga imamu nasa'i ma ba wancan ba magana alwala ma suka yi ba kawai da yake ya kawo za a iya kawo hadisin a wannan babin domin magana akan bangare yin amfani da dama na fata an fahimta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa qamisan bada'a bima yaminihi bada'a bima minihi. sai ya fara da damansa idan zai sa riga zai fara da dama haka nan zai sai hannun dama ya fara sawa hannun riga sannan ya sa hannun hagu kana ya tura kansa ya saka nasa'i da tirmizi da nasa'i da tirmizi wannan lafazin idza ka annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa qamisan Hmm. bada abi ma a aga haka lafazin imamun nasa'i da kuma ah, wannan eh, tirmizi suka fitar aga duka akwai bambanci tsakanin lafazan kenan na fata an fahimta saboda haka yana daga cikin auham na ibnu hajar akwai wani malami da ya rubuta littafi ana eh, ce muhammad ibn ajilan ya rubuta wani littafi yan risala ce rubuta haka yana isdiraki ga ibnu hajar shi ma sai wani ya rubuta ana masa isdiraki <laughs> to kaga ilimi kenan ko ka dubi ibnu hajar kaga in kurakure ne ya irin wannan bayan nuna kuma abu ba da sanin sa bane shi wahami ne ya samu na fata an fahimta shi rubuta shi littafin sunan littafin nasa yana cewa tambihul kiram ala auhami hafiz bin hajar ala bulugil maram tambihul kiram a ala auhami hafiz bin hajar ala bulugil maram ko fi maram haka yake shi kuma wani da ya zo kuma sai ya ce tamamul miram a ah, tambihul tambihul maram haka ya rubuta sunan nashi kuma tambihul maram shi ma ala auhami shi kuma dama ya rubuta ne sai a farko ya ce ala ala tambihil kiram haka ya rubuta da farko amma daga baya sai naga ya canza sunan littafin da aka sake bugo sabon edition sai sai tambiyu abunan tamamul miram ala auhami bulugil maram <laughs> shi ma sai ce shi ma mai tambayul kiram din yi wasu kurakure shi ma kuma eh, eh, kuma ya bar wasu kurakuran bai yi magana a kansu ba wanda ibn hajar ya yi <laughs> shi kuma wani ana ce masa abu sumayya eh abu sumayya muhammadul kabir muhammadul kabir ibnu ibnu umar shine wannan malam kabiru maru Algusawi haka yake wani wani abokina ne ko malamina kuma amini na ya yi karatu a jami'atul islamiyya jami'atul islamiyya shi ma tun lokacin da muka farko mun je muna karatun eh, wannan ne ba ni sunan shi nan ah, wannan malamin ibrahim khalil tun lokacin ba mu san shi ba sosai wajen 94 1994 muka je muna, muna karatu don na, muna, na karatukansa lokacin 1994 na a gurinsa ma na fara karanta sahihu muslim a gurin shi kun zama malami ne fa banda tansa da yake yi <laughs> to shi ne sai muka je muna wannan littafin ya saka na tambihul kiram din yasa muna karanta a jambulo akwai wani masallaci a nan jambulo masallaci yake wanda malam sani ashir yake limanci a wurin a yanzu amma ban san yanzu ko ya ko baya yi shi sani ashir din to ne muke halattar karatun da shi malam kabiru a lokacin to kafin ma ya je jami'atul islamiyya ne shi kafin ya samu admission to muna cikin haka sai ya dauki kofin littafi don kofi ne muka samu na photocopy photostat aka yi babu littafin a ƙasa shi malam ibrahim khalil ne yake da littafin don haka sai aka yi photocopy shi sai tafi da nashi photocopy shi malam kabiru ya tafi hutu dama yana jami'ar musulun yana jami'ar bayero ne farko yana yana digiri nashi first degree nashi a islamic studies daga nan ne ya samu admission a jami'ar islamiyya sai ya watsar da wannan ya tafi Eh. <laughs> ya je takasusi dama yana da abun nan akan hadisi sai kuma ya je ya sake takasusi kuma akai ka gani ya yi specialize akan hadisi a jami'ar islamiyya to kawai sai ya dawo hutu da aka zo hutu sai ya zo sai zo da wannan ya same ni muke zauna muka zauna ya ce shi ma ya samu wasu kurakurai na shi mai tambihul kiram din <laughs> ya yi kurakurai shi ma kuma ya bar waɗansu kurakuran da ibn hajar ya yi a cikin bulugul maram ɗin bai ma taɓa su ba ya rubuta ya yi irin taliki a gefe-gefe haka da ƙasa haka duk ya cika abin takardun da rubuce-rubuce sai ba ni ne na tsara masa littafi na tsara shi na rubuta shi haka kowane hadisi wanda ya tambihi a kai na rubuta shi ya fita aka mai da shi littafi to baya an yi wannan daga baya kuma sai ya kare-kare da wasu abubuwa da baya tafi jami'ar sai sake bibiyan abubuwan kuma ya ba dr sani shi ma ya biya gani ya yi talikinsa shi ma ya ga yalle abun ya yi kyau shi ne aka sake bugawa akwai littafin yana na kasuwa suna sayarwa yanzu hmm. to irin wayannan auham din ne ake samu dama na'am sai wa anum al-mughira ibn shu'ba lokaci yayi to sai mu tsaya nan amma ko ta magana guda ɗaya da aka ɗan azuna ta wannan karin na abu hurairah eh minista ah, da ifi ne da ifi ne riwayatan wato da ifi ne ruwayatan amma kuma sahihun ne an abi huraira amma ifin anin nabi wato za ka ce wa hadhihi ziyada min qawlihi faman istata'a minkum an yutila ghurratahu ila akhir alhadith ifin marfu'an wa sahihun mawqufan hmm. eh ba zai yi ba ai ba zai yi ba dama ba zai yi ba ai a in ka ce za ka kara malamai sun yi bayani akan cewa ba ba bai yi ka kara abin shi yasa abu abu furaira in ya tashi alwala shi da fahimtarsa ce shi eh, sai ya kara hannu ya kara a kafa in ya tashi wankewa sai ya zo har nan saboda wai haskensa ya karu in ya har nan shine shi nu'aim ibnu abdullahi al-mujmir alibinsa ne cikin tabi'ai sai ya ce abu da wannan alwala wace iri ce na ga kana karawa har fada kuma in za ka wanke kafa kuma har kwabri har nan kwabri yake zuwa a wanke in yana wanke kafa sai abu huraita ya ce kai don lokacin ya laɓe na bayansa yana kallonsa yana alwala bai sani ba sai ce ai da na san kana kallona da ban yi ba kaga wannan ya nuna fahimtarsa ce ba daga annabi ba ne don daga annabi ne zai ɓoye yana ganin fahimtansa ne shi sai kawo shi ina fata an fahimta don ba zai yi ba in ka ƙara haske in ya wuce a goshin ka ƙara ka ƙara misali wajen wasu suna wanke fuska ya su wanke har rabin kai wani zai shafa kuma wani ya shafo sai ya zo har wuyansa har wajen kafada ta baya sannan ya dawo wai dai duya haske hasken sai ya bace ai ba zai kyau ba shi yasa ya zo a wata ruwaya ta abu huraitan kansa yake cewa wato hilyatul mu'min eh, tablugu eh, haithu balagat ko kuma haifu ya bulugu alwudu inda alwala ta kai ina ne alwala ta kai na shari'a shine iya wanda ake fuska ake wankewa daga goshi zuwa ƙarshen haba nan kuma daga kunne nan farkon kunne nan zuwa nan kunnen ne fadin fuska tsawonsa kuma daga goshi zuwa haba tsawon fuska kenan haka hannu yadda ake wankewa shari'a ta ce zuwa gwiwan hannu elbo kafa kuma sama idon saushi iya eh. inda alwalaka ta tsaya shi kenan ba kuma saki ba ne ana magana kan iya inda alwala shari'a ta san alwala shi ne abin da ake nufi na ba ta fahimta hmm. Allah sai